الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت أبو الحكيم رب إسرائي صدري ويسرني أمري وحد الأبر في اللسان يفقه القول بيان في الله السلام عليكم ورحمة الله أنا أسرت مرتضاء وللمسلمين أصدر وليلات الحكومة وشمدين وللصفر أولا في سنة قبول سيدي قدولة أحسن بفقيتي بعين سلام صلى الله عليه وآله وسلم لكم الله عليه وسلم ومسيري ومسيري قدولة وشمدين

لحديث جليسه الذي ليس بهراه واستنصات العالم والواعد حاضري مجلسه والتي لأنه كرم كعبته يوضع تاتي الوعظ والاقتصاد فيه باب الوعظ باب ليس مدنع كم وعظي والاكتفاء به لكم تكيساوا أو دم وعد وقلوب وعد ينا التاثير ينا بشوء أذن كيو مثالي وعد ما لم يتكتع بنا كتلا بسنا الوعد هنا بيان الأحكام الشرعية مقرونة بالترتيب والترتيب بينا ومثالي كنتم كنتم مسلمين a haɗe da razanarwa da kuma kwaɗaitarwa bayyana wa mutane abin da yake wajibi ko abin da yake musu haɗi su san haramun don su santa, su san wajibi don su aikata amma tare da yin amfani da kalmar firgitarwa da kuma kwaɗaitarwa wannan shi ne wa'azi to ana buƙatar yi wa mutane wa'azi sannan kuma ana buƙatar shi wa'azi ya zanto da safiya kar yi yawa kullum wa'azi safe yamma dare rana sannan kuma kar yi kaɗan sai da idan an yi sosai ko ba za a kuma yi ba har sai an manta sannan a sake yi ina ba za mu yanta قال الله تعالى انظر إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبنجد ياسير من صلى الله عليه وآله وسلم ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bin hikimati da hikima shi ne zance mai daɗi zance mai lauki babu kautukawa sannan wannan ƙazatin hasana sannan ka yi kira ɗin ta hanyar kyakkyawan wa'azi wato wa'azin da zai kunshi firgitarwa da kuma kwaɗaitarwa محل الشاهد أسفين آية عند أن لا تورنا إذا الحسنة وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن كرقودة أبي وائل في شقيق ابن سلمة الله تعالى الدعبري يتي كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس وانا مدينة كنت تابعين yace abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da dare ya kasance yana yi mana wa'azi a kowace alhamis ya da ranar alhamis ita ce ranar yin wa'azi na mako mako فقال له رجل في ونوت يسيبتي يا أبا عبد الرحمن يا بابا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم والله ناس إنما أتي ذكرت ناصاري كتنا تردمو كل يوم كل كل يوم باتيح لعنيد على نفسه إنما كنو جيتي من واحد فقال في عبد الله بن مسعود يتي أما إنه يمنعني من ذلك لفظا أما في الثانية وثورة رأسه إنه يمنعني من ذلك فني أظن لي هنا لي هكذا أني أكره أن أملكم لي إلى كن ينقوى سردكم يرنتكم قوتا إنساك قوتا وإني أتخولكم بالموعظة لي mukan bi ku loto loto da wa'azi ba kullum kullum ba wata ra'ayi كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقولنا kamar yadda manzo Allah ya kasance mu ma yana bin mu loko loko da wa'azi ba kullum kullum ba biha da ita wa'azi din makafata sa'amati alaina dan jin tsoron karya gundurar da mu karya samu ko ina Abdullahi da Mas'ud yana yin mako ba. Yawa mutane wa'azi ya faɗakar da su kan wani abu da ya da suna yi. Kawai mutu ne, ya kawo wani aiki na fasadi ne, wata bida a cikin laifin aiki suna kan gudanar da kanta sai ya ɗauki mako mako yana To sai wani ya da ya ji daɗin wa'azin Abdullahi da na mako ya kullum kullum sai ce a'a. ba masu manzala da rike wani wa kullum kullum ba yau yau tsara na yake haka ya rike ko kwashi daidai ko kwana biyu a na uku a yi ko kwana uku ko a na hudu a ko kuma sati ɗin ku ɗaya ma'ana a wata su hudu ko su uku shi ne lokuta da mutum ke ɗauka don wa'azi wannan hadisi muka mukan alaihi imamu bukari da muka muka da wato shi wa'azi ya sha bamban da ba da ilimi ba da ilimi wannan aiki ne da kullum da kullum manzo Allah baya faɗi amma yin wa'azi shi ne manzo Allah ke yin ne faɗi yanzu kamar wannan karatun littafi na hadisi wannan ba da ilimi ne ba wa'azi ne yau a karanta suna wata rana azumi wata rana zarta wata rana akida wata rana tauhidi wata rana ladabin zama da mace wata rana ladabin zama da makoci wata rana kaza wannan ba da ilimi ne aiki ne na kullum kullum a ranar ɗaya ma a masallaci da ya yi darasi a yi bayan asibari a yi da yamma a yi da daddare ba na ɗaya ba da zai zanto mutum ya halarci dukkan guda uku kowa sai ya zaɓi wanda yake da niyan masa amma ko ɗaya sai za a kai darasi hudu a wani masallaci da ina ba kowa ke zuwa dukkan darasa guda uku ba wani yake da biyu wani yake uku wani kuma ne zai kadai wani kuma ne zai duka gurgudan farada na ne da haka annabi sai ta kunce na bada ilimi a koyi yasa duk dan ku san bada ilimi ba fashi sai ya zanto cewa sahabbai har da bara tunda sun san kullum annabi sun bada ilimi to kuma kullum nan wannan na bukatar ka sa ka je ka zauna tare da shi karka je kasuwa karka je noma ka yi da tare da don da abin da ya fito daga bakin sa ilimi Kalma shi ne tsada suke fitowa daga bakinsa ba ban sai da na gama garin mutane ba to duk ba ban suke yin dabara a madadin mutum da ke misali da kuma tabi'u lana babu masali wadan kuma kawai ba za su za su fi nan ba ta kowa ba amma sai mutum zai ku haɗa da kai da je majalisun manzon Allah yau ne kuma inda suka kasuwa wanda suka kasuwa mu raba sai kuma abin da duk manzon Allah ba da yin ko ka fada mu suka zaɓi suka rage wannan ya zaɓi kasuwa wannan kuma ya je majalisi ne na neman ne. abin da duk wancan ya haddato shi wancan dama da ya zo abin da ya kawo zai zo su raba shi kuma ke su yana ya manzo Allah ya faɗa ne sai da ba da manzo Allah ya ce ka ya ce ka ko mai ya ba ya rage maka daga inda sun san ba kullum sai ba da shi kenan dan dai rana kuma da sai mutum ba sai da bisa ko ba amma sun yi san a kullum na haka ne ba na wata gunki wato dai kawai na faɗa mana wannan dai in bambance mana tsakanin wa'azi da komai ba da ilimi ba da ilimi na wannan aiki na kullum kullum ba da ne na cikin sa ko safi ko yamma ko dare gwargwadon yadda yake zama hakan ba zai cutar da lafiyar ba dan ke dan adam kana da kafa kuɗi da kana da daidai abin da za ka iya kana da daidai kudura a abin da ya fi ƙarfin kudin da suka ce ta auka ta ce sai ta yi karatu ta je dare rana idan a kullum ta ba da darasi ko ɗaya yayi ka ga zaka iya ba da guda biyu yayi amma dai darasi gurgurai da zama kurkuɗa kaɗan adadin yawan da ya zanto bai yawa da yawa ko gurgudan kuma yadda ya zama to yana da inganci ilimin da za ka ba sai zanto ta haske ne domin idan kullum kullum kana da darasi to ba ka da lokacin nazari sosai wanda za ka ba mutane ta haske ilimi don duk lokacin amma mai mutum وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن تقوى حديث أبو اليقظان الكلية سكينة سنة سكينة عمار بن ياسر الله تعالى جاء سكينة من قال يسير سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادم أن الله زاد منك ثبتة ليس لإيالين يقول لنا سوى إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئلة من فقهه فأطول الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل tsawaita sallar mutum wa kisara kuɗubatihi da gajarta kuɗubarsa ma'illatin jin yi wannan dalili ne da ke nuna yana da fiƙihi ya fahimci karatu ya fahimci addini fa asilu salata ku rinka tsawaita sallah wa aqsiru al-khutbah ku gajarta khutbah wannan ko hukumar juma'a ko hukumar idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah rawahu muslim malamai suka ce hikimar gazarta hukuma da ya tsawaita sallah ita sallah ma maqsudatun li zatika ita aka je yi da wal khutbatu wasilatun ilayha ita khutba titi ne zuwa ga sallar kanta to bai kamata ba a ce abin da yake wasila ya zo ya fi gaya girma ina ba ta fahimta wato ya kamata jaya ta fi wasila girma domin tsawaita ko kuma da jajjarta sallah kamar mutum ya faɗaɗa wato ita wasila amma ya taƙaita zaya wasila tutun bi a je wuri kaza zaya wurin shi kansa wanda dama shi aka nufata ina ba fata mu ne wannan hadisi ma muslim ya rawaito shi lafazin ma'inna dalilin mafsuha da yawa mimin sun fataha ثم همزة wasu ثم الهمزة تنتم يوصل للكسر مئنة ثم نون مشددة ثم نون تنتم شدة أي علامة دالة ala فتحه alama da suke nuna fikihunsa ma'ana fahimtar sa da wani addini mahallu sha'id cikin hadisin shi ne ne sai fara wasu kuma domin kuma tana shiga cikin ne wa'azi to ga shi manzo Allah sai nuna ayyuka kafira ma'ana da kafafiya kar ta yi gajartar da mutum kamar ya zanto minti biyar ko shida kar kuma ta yi tsawo da mutane za su zo وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنظروا حديث لدى معاوية ابن الحكم السلمي الله تعالى الدابري قال كي بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عند ميكي صلى تارد من ذا الله تعالى من تثبت جريتي إذ أطف رجل من القوم sai wani mutum cikin masallata ɗin ya yi atishawa فقلت سنجد في يرحمك الله نجد في يرحمك الله مين يمسك مغنى في يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم sai mutane suka jefe ni da zannansu kowa ya tsula mu gudu irin suna mu inkarin abin da zai bai kyau tun da ana cikin sallah zai bace mun magana umma ya yawa bin mahaifiyata السكن yawa? الفقد وسكن أم يوم يا واد المهيجية ما لا يقيتون ما شأنكم na ilayya me yasa sai ku ne kuke nuna mai ido kuna ta kallo na duk a cikin su ne duk wani magana fa ja'alu yabriguna bi aydihim ala afkhadihim sai suka suka gaba da buga hannayensu a kan tuyoyinsu suna haka ma'ana isara ta cewa yi shiru yi shiru kamar suna son su ce yi shiru amma ta hanyar ne nuni falamma ra'aytuhum yusammituna bi yayin da na gani kokari suke su sa in yi shiru su sai na kusa lakin ne su so amma tare da haka da ke ne shiru abin ya ba na amma dai duk da haka sai ne shiru ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yayin da manzo Allah ta da mun tabbata gare shi da yanan gidan da ya kammala sallah fa bi abi huwa ummi ta ina ma wahai su zan to kwansar a ce a tarkula ya yi wasu su bi ya rasa su a bar manzo Allah da ke da fansa da mutum ya yi ne da mahaifansa zan to fansa na manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman minhu ban taɓa ganin mai koyarwa ba kafinsa ko bayansa wanda ya ci cike koyarwa kafin su ban taɓa ganin irinsa bayansa kuma ya mutu ko ban taɓa ganin irinsa sai kuma har kiyama a kowane zai irin maza mu ba mu taɓa gani ba mu taɓa jin ba sai ce fa wallahi ma ta hara ni ce wallahi bai tsawatar mun ba eh tsawa shi na alkahar ma ta hara ni wala baraba ni bai dake ni ba wala shatama ni bai zage ni ba da kan a ce mu faɗawa mutum kamar bakar magana kamar ka ce je ka jahilin banza wani kuma shi zagi ko ka ce dodo ko Kuma sunan shi zagi idan na ka zan komi ya daji duk wannan zagi ne amma mu a hukumar mun saba zagi sai in an fito na abin da shi muka sani shi ne zagi a ce kai kaza kaza kaza kaza kaza haka wasu wannan shi abin da ake nufi zagi jinjina mutum da kasa shi ne zagi ina ba ta amfani ubangiji da ana ce kafirai sun zage da yake nufi sun jingina maka na kasa in su kadin su cewa yana da kasa na kasa ne ka da zage in su kadin su cewa yana da doke ka da sun kaya ya zama mabukaci su ka ga wannan menene zage game da ubangiji su wani kana ma na jingina maka ya ce in su kuma na Allah bai musawa ba bai dake ni ba bai faɗa mun bakar magana ba kawai abin da manzo Allah ya ce inna hadhihi salata la yaqulu fiha shay'un min kalamillah wannan sallah ba wani abu na maganganun mutane baya ingantuwa a cikin ta inna ma hiya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an lalle in sallah tasbihi ce da kabar bari da kuma karatun alqur'ani an gane ku a nan wurin da manzo Allah ce masa inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas wato yana nufin fatarka ya rahmuka Allah da zo ka sai don wannan kalamin ne mutane ina ba za mu fahimta haka kuma lokacin da suke kallon da take ma ta a a cikin إنما هي التسبيح domin dai kadai ita sallah tasbihi ne wata kabiru da kabbara da karatu qur'an da karatu da qur'an wadannan su kadai ne sallah ba akwai rufi ba akwai rukuni akwai sujuda akwai kaiwa akwai tagowa da rukuni akwai tagowa da amma wannan su sallah bai faɗa masa ayyuka ba saboda kuskuren da ya bai shafa aiki ba sai ya faɗa masa maganganu tasbihi abin da yake furtawa da baka qira'atul qur'an abin da yake furtawa da baka sabbara abin da yake yi da baka ina ba ta san ka dan tsaro ne da jide ne wannan kabar da yake ba ya kudu kudi dan kuna kuna da ba kuma mazalla ku ba ko ne bane sallah sai tasbihi sai sabbara sai karatun qur'ani wannan sunan sallah ina eh, ko ga ai ruku a yi zuwa ka san mutane akwai ta cikin da wanda zai iya zuwa ya dauki wannan gabar ya dan ya rada masa wani abu cewa je ka faɗa kuma yace shi kenan Habibi ne ina cikin sai musulmi abu da kun da ne amma idan mutum da ya kyawar fahimta ya kan kalli kowane zance yana da alaka da inda ake yi inda ake zance wannan idan kafin inda ake yi na da tasiri wajen kasance me ake nufi da shi in baka san inda aka yi ba to ba za ka san da ake nufi da shi ba ina ba za ka yi أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ko dai wani abu makamancin abin da manzo Allah ya faɗa ko dai manzo Allah ya faɗa wannan ko ya faɗa makamancin sa yanzu shi Muawiya ce قلت سيدتي يا رسول الله ya manzan Allah inni hadithu ahadin da jahiliya yi mu wadda da barin jahiliya ba wato kwanan nan shiga musulunci wa qad ja'a Allahu islam da ji Allah ya kawo musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al-qur'an cikin akwai mutanen da suke zakkewa bokaye don neman a wajen boka قال في من قال في قال تأتيه كيف مكرك في الجواب قلت سنجد ومنا رجال يتطيرون cikin akwai mutanen da suke yin santi kawai sai manzo Allah ce za ka sai ku ne jidu na hukuku su dole wannan wani abu ne kawai da suke ji da sun buka sauku ba la ya suddun nahum bai kamata ya kautar da su daga aikin da suka tashi yi ba kawai da sun لتنفي أبوكيو رواه مسلم ولا حديث إمام مسلم يرويته ثم ليه لم ولا حديث دباب باب الوعد والاقتصاد فيه ليه لم تكن الوعد dangantaka da dawazi yadda manzo Allah su suna ne kira wa Muawiya bayan yayi ne kuskuren da ya a cikin sallah sai ya masa ne sai ya masa wa ina ba ta mu يجي إن هذه الصلاة لا يفهم فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن sannan da ne musu tambaya game da boka ya ce salat a ce sannan da musu tambaya game da kanti ya ce a za ta yi ko za ta ce ya ji nuna hu ya zuwa ya ba za a yi su dan nahu rawahu muslim daga duk wannan da ya kunshi manzo Allah ya yawa wato yadda ake wa taron mutane wa'azi a sai kuma ana yawa mutum da wa'azi kuma ta ga manzo Allah ya takaita masa dan sai ya faɗa abin da shi ke da bukata ya sani kamar da na faɗa sai ya take ta kulla cikin tasbihi da takbir da karatun Qur'ani bayan da ruku'i da sujada da wani abu in manzo Allah ke ce ya kawo na ai bai kuskure a cikin wannan ba sai zanto ya tsawai zance cikin abin da kuma shi ne saurare ba shi ba ya da bukatar sa a wannan lokacin ya riga ya sai sai mu ga Allah ya tafi kai tsaye zuwa ga gabar magana ta da ta shafi wanda za a yi wa wa to haka ake bukata da an zo wajen wa wannan kuma ya dangantu a kuke wa ko kuwa kuke wa ina fata wannan to ga ba da guda biyu da suke bukatan tsarin bayani cikin hadisi na dai fito mana da dangantakar hadisin da ba abu na farko da yake inna minna rijalan ya'tuna al-quran cikin ma ko mutane suke jewa bokai suke zakkewa bokai lafazin al-quran jam'i na al-kahin al-kahin shine mutumin da yake da'awar zai faru gobe sannan kuma yana da sanin sirrin ka idan ka zo kafin masu ta faɗa idan ka zo wajensa ko mu ce idan ya je wajen sa idan ta je wajen sa sai ya ce mata daga wuri ka za ki kuma ka za na yi kawai kuma ka za da ka za ki ta haka idan ya je wajen sa zai ce daga wuri ka za ka ce kuma ka za ka za ya kawo kuma ka za ka ce yana da awar sanin mai ka taho da shi sun tarin ta faɗa yana da awar sanin ko mai zai faru gobe ko jiji ya ce ma ai gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ko abu kaza za ta samu ko za ta rasa ko mijinki daga wuri kaza zai zo ko kaza zai sami ko kuma kaza zai faru to wannan shi ne wa alkahin alkahin to akwai kuma al'arra al'arra shi kuma yadda'i ma'arifata al-ghuyub al-madiya wanda yake da awasalin gaibun da ya kamar an sace masa mota ya zo ce ya san inda take a je wuri ka da an sace masa mutum ya je wuri ta. da a warkun da gefen wani abin da yake bai wannan shi ne al'arwa gaza kasancewar larabci yana da faɗi ta fuskar ma'ana wanda ya san abin da ya wuce bayan sai aka bai suna da wanda yake da a warkunan abin da za a yi gobe sai aka bai suna na da to mu a wasu ne ya bambanta. su sunan su dai kenan ma'ana boka dai shi ne boka ma da boka yana da wasu ne dai ko ko wani yake ko wanda ya zona ko malamin duba fa malamin duba galibi ya fi da wasu ne dai abinda dan dubawa zai ya gano me za a yi gobe shi ne asalin dubowa su ga da alkahin kenan to me hukuncin wanda ya je wajen malamin duba me hukuncin wanda ya je wajen boka ko mu ce dan ku ba abin ma'ana mai faɗi dan wani zai ce maka ani ba boka ba ne, wani zai ce maka ani ba malamin duba ba ne. amma hakikanin abin da ya maka ya kunshi da awar sunan gaibu ko gaibun da ya wuce ko gaibun da zai gurin gaba to kar ma ka ba ta lokaci sai yanzu ka gane sunan boka da ko ya ce shi ba shi bane ba ai da aka tambaye barawo menene sunanka sunanka yake faɗa ba ta ni barawo amma mai a cikin kirki da an ce kai ne waye sai ce ni ne wani wani kaza kaza kaza maɗaiki ko masunci ko tela ko kan makaranta ko malamin makaranta ko malamin jami'a ko wani abu makamancin haka amma barawo ba ya sana'a tun da ya san ba su da ne to haka boka ba ya cewa shi bokan titi duk ba na mutuban da zaka je wajen su ko ɗan tsugun da za zaka je wajen ba ya ce maka shi tsugu yake ya ce maka shi ta zai ce mako yake dan da suke gara ta ce ce mako ta ce roƙon Allah ta ce nasali yake bayarwa ta ce asiri yake bayarwa nasali ke mako roƙon Allah asiri to duka waɗannan ababai sai dai abin da za ka yi ƙoƙarin ka gano shin yana so ya ce maka ya san abin da ke cikin zuciyarka kafin ka zo ka ga ya zama kafin yana so ya ce maka ya san abin da zai faru gobe da jiki da haka yana faɗa ma yadda zai ke gaba ya zama kafin ko ya faɗa ko bai faɗa haka idan ya yi da'awar cewa ya san abin da ya faru zai da shekaran jiya cikin abin da suke koyoyin al'amuran da ba su iya yiwuwa ya gano nan wurin ma ya zama ya zama al'arra to kuma dukkanin zuwa wurin su hukuncin shi ne ɗaya ne mutanen da ke zuwa wajen boka ko malamin duba mai da'awar sanin gaibu kana uku na farko wanda zai je wajen bokan ko malamin duban da nufin neman taimako a wajensa amma da bokan ko malamin duban ya faɗa masa abin da ya faɗa masa ko ya faɗa masa abin da ya faɗa masa bai yadda ba ya ce ka wannan zuciyar neman taimako da ta kaita wajensa don da ita ta je duk da ta ta abin da ya faɗa to sallar ta kwana a bayan tauri saboda zuwa kashi ɗaukar a yi tsarin da ke ke wadawa duk da yanzu ya faɗa abin da gaya ne ta tsare ta sallar ta kwana a bayan kwano na biyu wanda zai je wajen bokan ko malamin duban ya faɗa masa abin da ya faɗa masa kuma ya yarda ya zaka ko wani kuma ka da su da cikin addinin musulmi ko kada kafar da wani bila ala kuma da su me yasa aka kai tsaya da musulunci dan abin da ya na zakka su boka kan ya kunci kai da ayata alqur'ani ayata alqur'ani ta ce ba wanda ya san zai sai ka je wani da aure zai kuma kai ta kaga ya zama ya ya tsaye ta wannan aya kun da Allah ce kun la wa man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana ba na uku shi ne wanda ya wajen malamin boka malamin duba ko boka ɗan tsubu ko gobe a zuci dama masa tambayar da zai kuma ya tun daga gida me yake yi ya tsare ta shi ya kulle ta shi ya nuna kasawa don mutane su dana gargaguwa da ko ya je ne tun daga gida wajen su zama don ya faɗakar da ke masa wa amincewa abin da suke ba kyau amma sai yi sun faɗa da yi masa tambayoyi shi kuma da ya kawo rukanin su shi to kaga wannan abin da ka ba dawo ba kai dan kaza da kaza da kaza kuma wallahi da tsoron Allah ta dena to wannan hukuncin ya yi wa'azi ya yi da kuma yana Allah da to kaga wannan su ne hukuncin hukuncin zuwa wajen boka ko malamin duba ko dan tudu idan ka je da nufin wa'azi ka je da nufin faɗakarwa kuma kana da matakin wa'azi yadda ko ya yi wani abu zai rikitar da kai ba yadda abin da manzo Allah su sunan yawa ibn sayyid ke ibn sayyid yana da awukulan gaibi sai manzo Allah ya koyi wani abu yace masa duk da ka ce ka san dan mu menene wannan da koyi a sai zuwa ce adduk adduk adduk adduk ya fata fata sai mun zan da ce kis sa'alan ta abu wa kadar ta muku ban gobe da tsarkace ba za ku iya ƙetare matsayinka da Allah ya ce ma'ana ba ka sani ba kana nan a matsayin wanda bai san yau kaga a nan manzo Allah ya musu tambaya dan yi ne dan ya kuma ta shi dan ya kare to da haka idan ka zo dan malamin duba ko boka da wannan mutum ka gano dan ka dan ka kare kai da gano illar da yake zan sabo ka fatakar da mutane su zarrabu su su zan zarrabuwa da shi su rabu da shi to wannan kayan jihadi kuma kana da wani kana da lada da gudun niyyar ka da kai ki kyawa inda ma amalu da niyyar da wani ma da kullum da yin ma ku ka bude da wannan jihadi ya kamata a fara a rike don kuma mutane suna yi kyawa ƙaruwa masu ana suke ɗorewa sashi mutane gindi sashi jami'ai kashe mutane da ke da suke kawo amma wannan zai shi ne wanda yake da kwakwa da shi da shi don ba mu mai shirka sai wanda yake da ƙarfin tauhidi mutumin da ba da ƙarfin tauhidi da mutum ya yi shirka sai ba ku za a mutum da ƙasar rauni da buzu da babban riga ma ba da tare da shi ba da ce boka ba da zai shi malami karo ran mu gaisa yana kan tabbaha ya jefa tabbaha ta tsaya da kanta ba a kasa ba a kuma ba ta hannu ku gaisa sannan ya miƙa hannu ta shiga cikin tabbaha to kaga da ka ga wannan ta zaka yanzu al'ana fahimtu annaka kafir yanzu kan na fahimta a cikin cikakken arziki don wannan sabi wa karama bakin amma idan kai ba ka da tauhidi sai ka cikin ka kai ka ku da ka rawa ka ga wani malami da wani da biyo an ku ba ba da yake fa tsaya ba da kanka daga kare ki bai ba ka da tauhidi ko irin abu da kuma da biyo mun ga ba ka da dafi a cikin da tauhidi ina ba da mun ko karatun tauhidi yana da muhimmanci mutum ya karanta akida ya santa ya da ayoyi na alkur'ani ba wai ta hanyar rubuta ya sha ba ta hanyar ma'anoni ya gamsu da ma'anoni ba wani abu za a mutu wanda zai rabu da ya kosar da zuciyarsa da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarki yanzu za a yi malamin duba ko wani boka ya zo da ba zai taɓa rabu da in dai kana da wani kuma za a ga Allah yana ba ka kariya ta inda ba ka ma don su ta ce ɗan tsoron su zai tsoro tsoro ba su wani su ba a gada su wani su zai tsaki a kusa da wani su sai su ta kasa da wani su ba wani su sai ta kasa wani wallahi wallahi a nan tabo da mai dubu da ita ba a samu da wani ba ɗan tsoron su su ba a gada ta ko a ta ɗan wasu ke su wani su ba a gada su wani su ba a gada kuma wallahi ban zai yi ba kowa ba da shi a ranar ko kama ba wani wani yadda ya zuba da da shi tun ne amma ko mutane suna suka kuma wai wani ai wani ko ko ne shi da mutum yana faɗa da dudu ba baya ko ba ko ko wani da tarihi min jinni ko tarihi min insi ya dauka ya zai faɗa masa cewa ya ce to Allah ya rahmata wannan hadisi rawahu muslim muslim ne ya rubuto shi wa sukulu bi dhammi bi dhammi sa'i idan an ce as-suklu a larabci ake wa sa'in dhamma al-musibatu wal ana nufin wata musiba ko wata wata da ta faɗo ma shaharani ai ma ma وعن الإرباد بن رضي الله عنه an karbo hadisi daga na irbab ibn sariya Allah ya kare da gare shi kana yake wa abana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawqizatan wanda Allah ya da mun Allah tabbata gare shi ya yi mana wani gagarumin wa wajalat min al-qulub ko kace wajala ko kace wajila duk yana zuwa da wannan ma'anar ko wajilat min alqulub wanda zukata suka razana saboda wa'azin wa zarafat min aluyun wanda idanu suka fitar da hawaye saboda wannan wa'azi wa zakara alhadith irbab bin sariya ya ambaci hadisin gaba ɗaya zuwa ƙarshensa wa qad sabaqa bi kamalihi hadisin ya gabata kan baya cikakkensa في باب الأمر بالمحافظة على السنة أباب الذي أمر من هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث من صحيح من أنبت أتنبأ سوى ترمذي في حديث حسن صحيح محل الشاهد في حديث ليسي وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لأن يتكلم من ولد دار الله ومن الجن أنا أقول لي أن فهمت أشياء وعدنا لهم من تحسيبه kuma ku gane bambanci tsakanin wa'azi da ba da ilimi shi ba da ilimi mun sai aiki ne na kullum kullum amma wa'azi kuma sai ana ne lokaci lokaci ba abin mutane kullum kullum a sai samu kawai sannan wani abu na tsare gane bambanci tsakanin wa'azi da ba da ilimi shi ba da ilimi da shi ake gina al'umma shi wa'azi da shi ake jawo su zo cikin shirya in sun zo cikin shirya ya za a yi a gina su ta hanyar ba da gina ina ba za ku ba wa'azi ba ya gina al'umma a a yakan jawo mutane da kai shirya sai ba da ilimi sai ya tsaye da su kan shirya ya tsare su sai da ba za su domin zai zuwa za ka je kai wa'azi ga mutanen da ba su yarda da kai ba sai ka cikin yarda da kai a cikin wannan mintuna to wannan yadda za su tsore ne idan sun yi da za su tsore ne karatu ana ba su ilimi to wannan ilimin zai zai musu garkuwa ta yadda idan wani ya zo da fata ba zai iya hula amma idan kowa abu sai ta wani wanda ya suke iya wazi idan ya kuma ya zo shi ma sai birgi su gobe idan wani ya zo wanda ya suke kuma biyu kuma sai ya birgi ya birgi su sama da duka da kai na ɗayan da biyu to shi za su ka fara cewa mu ba nan ma duk sun kada su wani ya ce wani ya ce kada kan ga wasu da karatu ne in da karatu za su gane ba kada su don za ka gane waye ya faɗa ma gaskiya waye ya faɗa ma kariya waye ya faɗa ma sunna waye ya faɗa ma bid'a amma idan kun kawai sauraron wa'azi ne ba mai karatu ba ku dole za ka kada dole zan faɗa maka wani abu kuma gobe ne faɗa ma kishiyarsa kuma ka ji tarihi shi ka rasa wanne ne faɗa ma gaskiya wanne ne faɗa ma kariya saboda ba ka zuwa makaranta ba sa rungume da yadda sa ne ko bukari ko mutum ko mafaka da yadda ake karanta ne amma duk wanda ke bayan da ake karanta ne yanzu a ce daga farkon babin da muka faro zuwa nan gurin ya zama karanta hadisi na ɗari bakwai da bakwai a cikin littafin da ya zuwa da gida, hadisi nawa na ɗari bakwai da bakwai to a ce ta ke hadisan manzon Allah ɗari bakwai da bakwai kaddara ta samu kashi bakwai ta rike kashi ɗaya cikin bakwai dole kenan hadisi sai ba zai zama ku da ba da ban ban kan da bai ce ba da suka bai ce guda ba wani da shi zai ce guda ba in a cikin dari ko kuma kare da ni kana da za zaka je ka buɗe lissafi ka san in shi ka san lamba ku kuma ka rike ka haddace bayanin da aka yi ta ko wani bangare da cikin wanda ya wani mai sai kan da za su iya tsayawa ka kare gaskiya a da'irar da ba kullum an faɗa ma abu sai ka je kasan da malami gobe da an sake faɗa kuma ka je ka sake faɗa kun gane da bambanci da yanzu tsakanin wa'azi da ilimi sannan wani bambanci na uku shi ne shi wa'azi baya buƙatar ilimi mai yawa amma bayar da karatu yana buƙatar ilimi mai yawa taɓewa ga wani malami ya fi ilimi ga wani kuma bai kai ma ramin wancan ilimi ba amma wa'azin wannan karamin mai karanci ilimin ya fi tasiri sama da wani sama da wasu da yawa da shi yana gina wani akan baiwar magana da iya zance da karfin hanyoyin yin magana sai da taro baya ruɗa da kowa ya zuke su da su gano wanda taro baya ruɗawa malami ne ko don fiyar sun fiyar da ne ba faran da zai mutu kwarfi zai tsaye ya tsaya ya kare abin da ya faɗa mutane ƙarya ta kuma ba ya san ƙarya yake kuma amma da nan da ya zance ya burge mutane kuma a yi kuma to wannan ƙarfin halin ɗaya ne daga cikin abin da wa'azi ke bukata ya fi bukatar ƙarfin halin magana sama da wada wato ilimi da sahabi za ka je ka haɗa haddace hadisai biyu ko uku zo kai wa'azi za ka je ka haddace aya ɗaya ko biyu ko uku zo kai wa'azi wanda ba sa iya ganewa ba sa gane tsakanin wa'azi da malami sai su ɗauka dukkan mai wa'azi ya zo ne malami shi ko ba haka abu yake ba dukkan malami na iya wa'azi amma ba dukkan mai wa'azi ba ne ke iya ba da ilimi ilimi daban shi kuma wa'azi daban amma kare idan muka da ba su idan gane wannan to kuma suna su zo kunce sai da duk wanda yake su ya zama malami wannan shi ne mutum da mutum da ta arewa duk wanda yake su rufe umarin su kuka fara ba da yake sai an zo an sa littafi ana yi ka ji kana gane ana yin bayani yadda za ka gane saƙon da ke cikin littafin to amma ne ilimi babu alwakari wa sakinati babu da yake magana akan alwakar da kuma asakina waɗannan kalmomi guda biyu galibin malamai suna ba su ma'ana ɗaya su ce alwakar natsuwa haka astakila dai shi ma da nufin natsuwa amma waɗansu sukan ce alwaka abu ne da ya shafi sifa ta zahiri a ganka a nazi in a zaune ne in a cikin tafiya ne wajen bayarwa wajen karɓa dukkanin abin da yake sunan ne natsuwa ba sa daburcewa ba sa rikicewa sannan ba sa gadaje ba sa bazar bazar haka cikin abubuwa to shi ne alwaka asakila kuma ya shafi zuciya ne kun gane to abin da za ke ba su ma'ana daya in an samu sakilatul kalbi shi ne abin nan da yake gadar da alwaka a zahirin abubuwa don duk wanda ya zai shi ah, gabban jikinsa da tasarrufinsa bayarwa da karɓarsa a cikin nutsuwa wannan nasuwa da ya fi samu asali daga zuciya ina ba za mu wanda zuciyarsa ba bata nutsuwa ba da za a gabanta su nutsu amma idan zuciya ta nutsu sai gabta su to da haka dai alwaqar za a ga yawanci ana amfani da shi da siffa ta yi wanda yake shi kai nutsuwar sa kai amma a sakina an ba a an ba amfani da shi da nutsuwar zuciya fa an ga Allah sakina ta hu alaihi a Allah ya saukar da nutsuwar sa a cikin a kansa wato kan manzo to ma'ana nutsuwar zuciya lokacin da wani suka razana suka gudu sai shi kuma ya ne sai yana ko lokacin da sai na abu kuma cewa yanzu da kafar za su da ko da sun zan mu sai maza ya ce cewa na ta haɓar inna Allah ma'ana Allah ta fa'an da za su ke zuwa a nan an gane ku to babul wakari wasta ke babu da yake nuna natsuwar gabbai da kuma natsuwar zuciya a haɗe da juna. menene fallar natsuwa ga mutumin da ya same ta namiji ko mace babba ko yaro dan kasuwa ko ma'aikaci ko wanda ba shi ba qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum jahilun qalu salam bayan ubangiji rahma sune wanda suke tafiya a ban ƙasa. haunan a natsi domin lafazin haunan din nan wato hal ne amma kaga masdari ne abinda ake nufi hayyina suna masu nutsuwa domin shi al-masdar yadullu ala al-qalil wal kathir yadullu ala al-mufrad wal musanna wal jam' da haka a kawo يمشون على الأرض حالة كونهم حيين suna tafiya a ban kasa halin kasancewa su cikin nutsuwa ba su da garaji wa'ila safa mahimmin jahiluna idan jahilai suka yi musu magana ta wauta kawo salaman sai su faɗi magana kusacciyar magana wadda babu wuta a cikinta lafazin aljahiluna ana nufin jahilai wato aljahalu a cikin larabci aka yi amfani da shi cikin ma'ana biyu ko a ce aljahal ana nufin rashin ilimi wanda ya zahimci abu sai a ce ba wato aljahal ana nufin wanda ba da ilimi ke sannan aljahal kuma ana nufin wauta ko da mutum yana da sani amma ya yi aiki irin na wawaye kamar yadda wancan mawaƙi ke cewa a alamuna fazlul jibala ribanatan وتخالنا جنا إذا ما ندخل yake cewa hankulanmu da tunaninmu nauyinsu ya kai girman zuwa su inda za a kauna a za a auna a kan da nutsuwa muna da sunan ya kamata amma wata tsalo na jinnan izama na jihar ka yi tsammanin mu aljanu ne in muka tashi wa wata kuma na kasa aljanu suna da wata kuma ba na aikin nutsuwa sun iya yau sai ce wata saluna jinnan idza ma nadhabu kaga aljaba annan ne wauta ba wai jahilci da rashin ba to nan ne idan aka wai ba sawaba ba hum jahiluna idan jahilai sun yi musu magana ko a cikin ta nan marasa ilimi ko kuma a'a wawaye masu aikin wauta idan masu aikin wauta suke musu magana ko ko suka gaje ko suka yi musu ba'a ko wata bakar magana قالوا سوسن فقد سلاما وتسير مغنى متفق عليه إمام البخاري بإمام مسلم سكروته wato abin da ake bukata idan an yi ikama a masallaci ka fito daga gida za ka rinka tafiya ne tafiya ta al'ada yadda ka saba tafiya kada ka tsara sauri ka tsara su don ganin cewa an fara sallah wai kar wannan raka ta wuce ba in kana son wannan ayatin da wuri za ka je cikin masallaci ba za a yi tsawon haku kana shi ne la ta asuwa wa an tun ta sa'awa kar ku zo kuna gaggawa kuna sauri wa asuha wa an tun tamsu ku zo kuna masu tafiya haka wannan Allah ya ce wa alaikum sakina ku san wa annabi فما أدركتم فصلوا أدل كل بكاتا رد الإمام فصلاتي وما فاتكم فأتموا أبن جيكم في سلسلة wannan yake hujja kan cewa kenan abin da ka riska tare za ka sallaci abin da yake ce ba kuma suko za ka yi ba a za ka rama sai dai a sanar ne za ka fita bisa da haka idan ka zo ka a magariba yana cikin raka'a ta karshe sai ka zo kai tabbara ta shiga sallah shi in ce rasa a karfi a wajen ka kai ko da ka zo yanzu ita ce ta farko a wajen ka dan ka sai ka sallaci wannan idan liman ya yi ta ya yi sallama sai ka sa ka cika sai yanzu suko za ka yi idan ko suko za ka yi kayan sa'a ta farko kenan kai game da kai wanda za ka tashi da kusa nawa ce ta biyu da haka za ka yi masa karatu wanda ake wa raka'a ta biyu fatina da tura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya ba za ka yi zuwa wa kai ka miki idan ka miki kuma ta ke sai ka kawo raka'a ta uku raka'a ta uku kuma ana yin fatiha ne kaɗai a surbanci ba tare da tura ba sannan sai ka karanta ka zauna ka karanta ta jafi idan ka ka yi aiki da wannan hadisi ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu amma idan da liman ya sallama sai ka tashi ka kawo raka'a ta farko ma'ana kai a wurin ka wannan ta karshe ce a wurin ka yadda kike ta karshe a wurin liman kai ma ta karshe a wurin ka saboda haka da liman ya sallama sai ka tashi da ka tashi za ka koma ta farko ce ta farko ba ta da sura ko ba a zama sai ka sake sake ka kawo ta biyu ita ma ba fatiha da tura, sannan sai a zauna sai a yi sai a sallama to wannan ba haka hadisi manzo Allah ya ce akwai fuka hawa da suka gudu na amma manzo Allah ya gudu ina da wanda ya wannan a san ba wasan baya ke gudu a ruwa ba ka ba ya da ba da bai sani ba amma da yanzu idan mutum ya fi da gaji a da manzo ma a gaskin ku sun gudu ma ba ta kuma da haka abin da ta suke neman kai shi ne na farko a wajen ba ta tuna da neman kana tuna da kanka ne kai ita ce ta farko a wajen idan wani ya zo zai ce a ah, to din da farko sai karanta ba ta da sura mun sai ka ya ah, abin da yana da karanta a dan bayan ne bane sannan duk da neman ka karanta ne zai yi karatu ba ta dole sai ba mu samu damar yin karanta ina ba za mu yi amma daga lokacin da ya yi sallama mu da zamu da barci sai in bi sallah a yanzu da ke shi ya raka na na gama raka a yanzu kuma ya bar ni kadai in kawo kuɗi in kawo kuɗi sai in yi abin da aka tsara a yi wa sallah a raka a kuɗi da raka a abin da aka tsara a kuɗi in na zo na samu imanin a cikin sallar isha'i a raka wuɗi guda biyan karfe ya yi raka abu ya zauna ya yi fati ya yi tahiya ya miki ba ta uku muke nan sai mun zo sai dai kabbara na shiga liman zai yi ta uku da ta hudu ni kuma ina ta ɗaya da ta biyu game da ni lokacin da liman ya sallama saurana biyun ƙarfi don na yi biyun farko ba ruwa na da lissafin liman a nan da lissafin na ni nake aiki da ya sallama da tashi yanzu da sa'a ta uku da ta hudu kawo da ka'ida a isha'i me ake wa raka'a ta uku da ta hudu ba ta kai a sirrance ba tare da tura ba sun fi zai idan wani ce to ai yanzu ya zanto nan, ka a cikin sallar da gaba daya babu tura sai ka yi fatiha cikin zama ba sai baka karanta tura dole ne ko rukuni ne cikin sallar karanta fatiha shi ne rukuni amma ta sura ba rukuni ne ba ma'ana duk wanda ya sallah ba fatiha sallah su tayi amma duk wanda ya sallah ba sura ba sallah su tayi sai da ake ba su samu kamalar sallah cikakkiya ba Wadannan suke ce ka yi kabli ko ka su gudu samu sawa'un kabli ko ba bi waɗannan su ce ko ba kai ba ba ko ne a kan ka don suna da hadisi cikin bukari da yunna sun ne na ido wa yin da ruwa da farko kuma da manzon wannan ita ce ruwa da suke ta tabbata ruwa da farko zo akwai cewa kanta amma da kafa a cikin yake ko muttafaqun alayhi sannan idan ta ɗauki ruwa da farko zo malaman suka ce ko ka dauka farko zo baya nufin al-qada'u fiqhan wa innama al-qada'u ala lisan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wai qada'i يا رب قهو من قبائي أيا رمع أيا رمع برد وكاتلي من ذا الله في القرآن ذا حديث إذا عن قال بذن القضاء وأذن لأيكم جلسين أو أحسن لو كتن قبارا وهو كي ذن تودع فقضوا لفأتموا مع نفسك كان أن تلك إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكر هذا بدأ قضيتم مناسككم ana yi ramuwa uku da Allah da muke jin kun yi ramuwa فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا من فإذا قضيتم الصلاة معناها فإذا أديتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا ولا جنوبكم ده القضاء ده الأداء أتكلم القرآن الحديث مع نفسه فيا amma idan an zo istilahi yare na ɗan fituhu to shi ne sai idan suka faɗa al suna nufin kaza idan suka faɗa al suna nufin kaza al suna nufin yi ibada a lokacin da shari'a ta kai ne al suna nufin yi ibada a wajen lokacin ta lokacin wanda ba shi yake nufi da alƙabawa kan harkar maza Allah ko cikin alƙur'ani shi ya sa kwanan na yawan magana amma manta ina ne na ce ba a amfani da islahat fiqhiyya don fassara maganar annabi ko maganar Allah ko ya rabu sahu da ya ta'amala da shi a cikin littafin fiqh ba ka ɗaukar da kai wajen sanin hadisi ko kuma tafsirin Qur'ani in da aka rasa kwarna mai yawa kwarna da san bugun ma baya yi da shi zai rabu da dukiya ko kuma kwarna mai Allah to ba da ba shi Allah ke nufi ko wanda Allah ke nufi za ka ji kai da azanci ba ba Allah zana da mu زاد مسلم في رواية له إمام مسلم يا قارئ أتكلم رواية ثالثة زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة domin ɗayanku lokacin da ya kasance ya nufaci yin sallah fa huwa fi salatin to a cikin sallah yake wai ne ya sana aka ce idan za ka tafi masallaci bayan an yi ikamar sallah ku tafi a natsi kar ku tafi da hanzari domin lokacin da ɗayanku ya fito ya nufi masallaci da nufin sallah hukuncin ka kamar yana cikin sallah da cikin sallah kuma ana buƙatar da zuwa ke to da ka yi zo nan ta zama ana bukatar ne na zuwa مضرة الأربع يعني يكون الرواية المسلمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قطع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة عبد الله بن عباس إذا ما نقل الأرض من تثبت جريه تنتهو على رد أكي عرفة تنتهو لبجينا عرفة رسل الله صلى دفع من عرفة إلى المزدلفة الجنة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل ماذا قال أبايا سيد ابن زجرا شديدا قاوى من سلمي وضربا دقوقا وصوتا بغمجي أي صوتي من إبل إلى رسول ما نفسي كذا أقوى سنة تبكى رسول الله إلى اللي كان لي وليس كان دبا أخيرا اللي كان دبا نفسي ina ba da wannan ya take ta kuma yi magana da ƙarfi irin wanda yake tsammanin dabbar wato ya isar mata da sako sai manzo Allah ya yi ji wannan fa ashara bi sawtihi ilayhi sai ya yi nuni da bulalarsa zuwa ga bayansa dan suna baya wa qala ya ayyuhan nas kaga ya daga bulalarsa haka yana cikin gata mai ke nuna wa dan jawo hankali su su kalli inda yake kuma su ji me zai fara ayyuhan nas alaikum bis sakina ولزنك نسوة فإن البر ليس بالإيضاء كيف أيكن دعا باية تكيين عن ذلك للجواد الجلالي وشين أيكن دعا وأيكن دعا شين النسوة رواه البخاري إمام البخاري يقول الإيضاء شين جدوى عن ذلك وروى مسلم بعضه إمام مسلم يا رويته ونساكي لون حديثي بعد كذا لفظ الجر abinda ake nufi da albirru at-ta'atu wato da'a da biyayya wal idha'u abinda ake nufi da al-idha'u kuma idan an ce al-idha'u bi dhadin mu'jamatin da dhad wanda take da tsugo a saman ta samanta qablaha ya'un kafinta da ya wa hamzatu maksura da kuma al-hamza wanda ake wa kasra al-idha'u wa huwa al-isra' shine gaggawa da manzanni manzo Allah ce fa innal birra laysa bil idwa wa to aikin sa'a baya cikin gaggawa da hanzari wannan ba shi ne aikin sa'a babu ikramin baiti babin da yake magana akan girman bako ko sai yau fara da wata saboda rafi da ne ko da haka ina lura da mutumin da muke قال الله تعالى وبنجل ya ce. هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال ألا تأكلون نبذ إكرام الضيف نالهم مسلم تباقو جرم مباقو تو جميع أشي جرم مباقو malamai suka ce shari'a ba ta iyakance ba ta ce kaza amma akan lura da ke abin da ke karkashin ikon za su iya yi sannan da abin da a al'adanci shi ne in an yi wa wani an karrama ba ya ce zan kalli duk wanda ya yara ya san duk wanda ya yara ta ya riga ya san shari'a ba ta yarda ba ka je ka yi abin da ya fi karfin samunka don ba bakonka ka yi ta kallufi wannan da halatta ba daidai ba ne kai daidai na ka kin faɗa daidai na ka abinci daidai na ka kuma yawanci shi abinci ai ba wai tsadarsa ba ne ba yawanci tsabta kwanan da aka kawo yanayi da aka ajiye shi duk yana iya zuba mutum ya ci abincin da yawa wurin da aka ajiye abincin mai wadataccen iska ne an rubuce wurin iska ya shigo idan lokacin zafi ne halin da ke idan lokacin sanyi ne an kwashe wasu shara ba wani da ke ba yanin da da gida a kwanan da ko a gidansa su wani kamfa sannan an kawo duk abin da za a ci abincin a cikin su in kwano ne a wanke in ma za a amfani da cokula ne a wanke ko su shan ruwa a wanke sai da idan mutum zai sha zai ji babu wani abu da ya ji na wani bakon kan abin kankara amma idan mutum ya ɗaya kofin da zai sha ruwa ya haka sai ya ji karnin jiki daya to kaga a nan wurin sha tsammanin ka wa'yan su ba kwakwale masu addini ne waɗansu shi kamar da zai kuma su fi addini ko an zai da kuma su zuhuri masu gudun duniya a a zai ke da ya karfin ba ko ko na roba ne an wanke shi kuma ba a bari umar da aka wuce su ko sabulin da kawo gabuwar su a ba an zo shi da mutum idan ya ba zai ji warin sabulin ba ba zai ji ƙarfin koma ba ba zai da komai ba ruwan zai shi zafi ke wanda shi da abin da ke bukata wajen jiran bako abin da zai kalla abin da zai kaka ya zanto cewa ba wanda zai ji ba daɗi ba ne ko ban daki ne ka saba kana shiga ban dakin gidan ka haka ranar da zai ba ku sai ba ka shiga ka sa a wanke a gyara a buɗe haka iska biyu zurga zurga a cikin sai da ba za a yi wani ko ba za a yi abin nan girma ba ko dai ana girma ma shi ne da gwargwadon abin da kake jiki sannan kuma da abin da ake tsammani zai kayar da ku قال الله تعالى وبيه تعالى هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إبراهيم المكرمين labarin bakin ibrahim al-mukarrami na ababen girmamawa ya zo maka a kasa ya zo maka izdakalu alaihi yayin da suka suka shiga wajensa fa qalu suka ce da shi salaman kaga lafazin salaman ko kuma da shi mutum abin nufi nusallimu alaika salaman muna maka sallama iyakar yin sallama ko sallamna alaika salaman mun yi maka sallama mutukar sallama ko mu kaddara fi irin ya zama wani ko ya zama mubari amma kaddara ta mubari bi zai ci musallimu alaikum salama kala shi kuma sai ce da su salamun kaga anan gurin shi na fi khabar ne ana kaddara masa mubtada kuma sun yi amfani da jumla fi'iliya shi yayi amfani da jumla ismiya domin salamun mubawala bihi mansub ne za ka kaddara masa ne fi'ili da fa'ili sai wanda ya zama hukumar cikin masu nusallimu alaika salama nusallimu kada fi da mubari inda fa'iluhu dabiru mustatirun wujuban na hannu. salamun sai zan so hukumar cikin masu kaga an jumla ce fi'iliya amma shi da ke salamun yani alisin amri salamu. alaikum an gane ku ma'ana na marina shi ne kuma sallama ta tabbata a gare ku to shi sai amfani da jumla da ismiya wanda jumla da ismiya ta fi cikakkiyar ma'ana sama da jumla fi'iliya ko shakka babu jumla da fi'iliya ta dullu ala a ayi abu kuma a iya sake yi nan gaba amma jumla da ismiya ta dullu ala luzum tana nufin dindin din ba da sun zo roƙa maka aminci sabon aminci a yanzu da ma zunka aminci tafi da gare ka gida bayan da kuma ba wannan aminci kafin su ko ba babu amma shi ko da ke salamun alaikum yana da aminci ya zama tabbatacce a gare ku hadiyan ma madiyan wa hadan wa mustaqbala a lokacin da yau ke da yanzu da manan da ba wato shi da su waye ko wani kosan da barbansa da mana shi ya fi su kenan qalu salaman qala salamun kada sai ka bar kalmomin da yi amma tsarin larabci da grammar larabci ta bamban qaumun munkarun yace mutane ne wanda ba a san su ba ma'ana ni ban san ko ban gane su ba faraga ila yadihi duk da haka bai tsaya na cewa daga ina kuke ba ina ne da ruku ban san ku ba faraga ila yadihi sai ya karkata ya yake gida wajen iyalinsa fa ja'a bi idilin samin ya zo musu da ɗan maraki samirin tsotacce abin da ake kira wa bako da shi kira da yanka wasu maraki idan halin irin nan da ibrahim zai so ai za ta iya yanka bako ɗan maraki ba sannan bakin duka ba su mutu uku ba a yanka musu ɗan maraki amma mutum goma da zai ka ɗan maraki ta tsiyaya فجاء بإذن الفيضر أم ملكي سبيل وسكي وإنك متسيرها fa qarrabahu ilayhim yaje aka gyara shi aka soya shi aka gasa shi qarrabahu ilayhim ya gabatar da su kufur inda su wato suka ce ba ba ba ko zai fi ka gabatar da abin dab da shi kar ka ajiye nesa inda sai ya haka ya fi hannu ya jawo don sun ji kunya ko da ina bin yunwa in sa hannu in kama kundin da in jawo da ko ba amma idan kuma ko ta kafin sadda ne to haka yi musu fasar raba hu ilaihi sai gabatar da wannan tafakken tsammari soyayyen tsammari ko wani aka sarrafa su ta hanyar gasawa da soyawa da farfesu ya gabatar musu karraba hu ilaihi sannan da yi zuru da ya gabatar ya zuru kada sai ce ana ta akun a ɗan kuma da gaban ku ba a samu albarka a cikin wannan cikin nan ina ba za mu to karkashin wannan malam ya buɗe da ita don nuna cewa a ce girmama bako sunna ce ta annabawa gaba ɗaya su dan ga annabi ibrahim wato wanda ke ana kiransa abul anbiya dan shi ne baban annabi isma'il wanda ya haife shi shi ne baban annabi ishaq shi kuma ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub kuma ya haifi annabi yusuf a ce sunna ce annabawa waɗannan annabawa cikin ya'yan da jikokin su za su duka bi a irin taki al'adar annabawa su gaba ta girma ba ko idan mutum ya girma ba ko kamar ya aiki da sunnar dukkan annabawa ne shi ne hikimar buɗewa da wani. wato akwai bayani mai kyau da ban taɓa ganin irin sa ba ko cikin da suka san tafsiri wanda aka yi wa wannan ayoyi wanda ibn al ya yi a cikin wani littafin sa جلاء الإسلام في الصلاة على خير الأنعام إيه، واتو ولا سد فحيط المتعليم دم جن ديوا النبي صلى الله عليه وسلم الفتحات اللي كانت يسوي يدن صلاة الأنعام ليتو أن القرآن الكهراء هو مدن الغنى هو وجد أنه صلى على مهوز ولا لمهوز كما صلى على عيب راجيمة وفي قاوي إسف راجي خلق أتاتا عديم سبيل إبراهيم المكرمين ya bayanin waɗansu fa'idoji a cikin karkashin wannan ayar wanda ko cikin da kafin tafsirin ba ba taɓa su wasu fa'idoji masu ban sha'awa ne وقال تعالى أبنجي تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه sai mutanen su suka zo suna hanzari zuwa gare wato shi annabi lokaci nan dai kasar ta annabi lokaci a nan wa min qablu ada kuwa kanu ya amalo da sayyi'at ai sun kasance suna aikata muyagun ayyuka kala da yake sun taho da gaggawa sun zo gidansa lokacin kuma ya yi baki su ne mala'iku amma a cikin siffar ɗan adam cikin siffar samari kyawawa kun ko san mutanen annabi an jarrabe su da neman maza sai da waɗansu bakin samari kyawawa sun shigo gari ba gari ba zama wato a araha kowa zai iya abin da zai bukata sun sarari in mai kuɗi ne wani ya rubuce ka in masu ce wani ya rubuce ka don kuma masu neman maza zai ga namijin haka ko da so gaba da sun zo ana ta kallon ina za su sun da sun jigila annabi ne gaba ɗaya sai mutane annabi suka taho da gaggawa ana rigar zuwa shi ko da ya gamsu kawai sai ce ya kawo ya ko mutane na fa'ula ɗaya ga ‘ya'yana nan mata ina da in aure za ku ku aura mana ku biya bukatar ku ta sha'awa kunna atahar kuma su mata su suka fi tsarki a gare ku ba maza ba fattakullaha ku ji tsoron ubangiji wala bai fi baiti kar ku kun idan da wani baki a ce da shi annabi kuma na yi baki daga wani gari ko ba da zuwa zuwa a zo a zuwa ana neman maza kuma wannan abin kunya ne kun kuma shi ne an yi mawa alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku babu wani mutum da tsatsa ne irin abin da annabi Nuhu ke da su to anan makasuri anan ba kawo kissa ba da me ya faru me yace me aka sai masa me ya kasan hakima din wannan suratul hud ta riga ta bayani illa illa da take ciki kawai an surori na amma gabar da imamu nawawi ke da shi a nan gurin yake da fattakullah wa la tukuzuni fi yubayyi ku dora Allah ko ku tare da wani ne a kai da cikin girma ba duk abin da ake yi a garin ko a unguwar ko wanda kasan in sun ji ba za su ji daɗi ba yana da kyau ka nemi alfamar unguwa kanti wannan abu yan da wannan abu yan wannan abu wanda ba ba ba ma'ana ya kai matsayin abin da zai faru a wajen ma tana kokarin kada su ji wannan sana abin da kuma za su gani a gidansa kaga cewa mutuka kenan a addinin ta wajen girmame wajen girmama وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta da yake yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar karshe wal yukrim dayfa bi wurin kwanan sa sanci wato waɗanda aka da aka baki ba yana da muhimmanci a wurin ba abin da zai ci da abin da zai sha sannan wurin da zai kwana sannan ɗauke masa cewa ta hanyar hira da idan kai ba ko ba ka hira sai da shi yake magana da ta ko mm, haka ne ehe eh, daga ba ka ta duba da shi duk sai da ba ku cewa ka da ni amma ya kuwa ne kuwa ya to ne da ka da ko shi ne mota ta shigo ka zo ta ba a wannan hanya sai ai da ka ya ta dai ta aliki wani lokacin da barji su gaba ta dai ta aliki wani lokacin da ɗan zabo su ko musamman idan suna cin abinci karfe su karfe su dan karfi ya zai yi fi surutu yana da tsoron kare ya sarki ko ne ta kama sai ka ɗauki nauyi ta ji ta gani kai ta surutu sannan idan kai suru kamar ka kira ya roma ta kake kira amma idan kuma kana surutu ma'ana tana su kuna fiye gaba to haka ake abin da kaga ya kai kyau ya an bi awa sai ka tura musu ci gaba. nama nama sai ka tura musu ci gaban ci ci ci kana tura musu gaban abin da kaga yana awa duk annan yadda wato na duka kenan na wato ba ko da mutum ya ce ko su yawa kare ce wai ah, alhamdulillah alhamdulillah ya fulatanci fulatanci ba addini bane fulatanci ne kawai mutum ya tara ana jin yunwa mai amfani manzon Allah sun suna lokacin da aka yi Umar na Aisha kana amarya dama yana daga cikin ladabi idan an kai maka amarya ka tana dan mata wani abu na kwatayi na kwalama sai manzon Allah ya samu mata madara da san al'adar yaran larabawa ne suna san madara kare ne ya tana dan mata da ya ta sai ba ta yake kuma ta da tafiya ta ɗan kunya da ba za ta karɓa ba masu da su yi ita su ce karɓa ko mata tsawa ta karɓa ta ta manzan na kuma ya sake ta yan rike ɗan amarya sai ce ga su kunya suka ce mun koyi ba za ta karɓa haka ƙarya da yawa su ga dai za ku yi kara a nan gudun abin da manzan da ya rage ma su ce ta a aiki ce da rabon da hukun su ce a'a karɓa da ƙarya da yawa lokacin guda ko dai karɓa ku ta ina ba zan fahimta ta zuwa nan ba mu ganin tara ke dan kana jin kana da sha'awa abu kawai da aka abin nan ɗinka ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe ya sadar da zumuncinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe ya wannan hadisi mutabakun alaihi wa an abi shuraih huwail ibn amr bin khuzai radiyallahu anhu an dubo hadisi daga abu shuraih shine huwail wato tasjidi na salih ابن عمرو الخزاعي الذي قال الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم na ji manzo Allah sai da mun tsalla sabbata da rai ke kula da cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ghayruhu dukkan wanda ya kasance ya yi mana da Allah da ranar karshe ya mutunta babansa ja ya zaka ku ya bashi shi ja idarsa wato haƙƙin kanu sai suka ce wa ma ja izatu ya rasulullah menene haƙƙin bako da ya zo wurina ya manzo Allah kana sai ce yawmuhu wa lailatuhu yininsa da dare in ko an je wajen ziyafa karamci salasatu ayyami to wannan kwana uku kenan kuma na wara a zalika fa huwa sadaqatun alayhi abin da yake rubutun kwana uku ya zama farka kenan Ta mu fara da abin da shari'a ta tilasta maka kashi sana masa hadisi amma idan ba ku zo wajen abin sun jira wannan da wannan yin shi fa kowa ne daga nan gurin kuma kwana uku da suka biyo idan kwana uku kawai ƙari shi ke su kana damar su ko mahan Allah ya zai ka tafi amma ba ya zo mai gaba sun shiga ba kai kuma kana sai ya zai ka a daga kwana uku wajen su ya daga ya kare ita ta kare shi kuma ya zaune musahabi da ya kele sana amma in kuke musu a kuma ai kaza da kaza dai sai wani abin da suka rabu ba sai laifi ba ka sauke rauni shi ne kwana uku da shi kuma idan ba ko ko ba ko so ake karya kure musamman da ya je wajen sa wannan hadisi mutum kuna ne wa bi riwayat li muslim a wata riwaya ta muslim la yahillu li muslimin an yuqima inda asiya ta yuqimuhu bai halatta ba ga mutum da ya je ba kunta ya zauna a wajen dan uwansa har ya jefa su cikin laifi kanu sai sabbin suka ce ya rasulullahi wa kuntum muslimu ya zai je farsu cikin laifi قال سيتي يقيم عنده ولا شيء له يقريه به yace zo na a wajen su ko ba da abin zai zama ba ka ga mai hakkin ne don kun ne ko wannan an yi da yake kuma yi da yake da wannan ko wannan mutum ne yake da shi ya da ba addinin musulunci yana auna ababai yadda shi wani za a zo wajen ku yi shi kuma da zo kare ya zama da yanzu idan mutane suka san ba a rinka rike su kwana uku kullum ne rijiyar kullum a kare kwana uku gobe karanta rijiyar da ku kwana uku rijiyar karanta ba su ba jawa kwana uku har sai ya je kwana da wani daga nan wurin kuma sai ya faro wata mai karkan kudu ko ba haka ba ya faro daga mariri wani rike su kwana uku ya ya zo ne da yanzu za a yi haka ya yi daga ba irin da wata ya tafi a bakunta saboda matakkiyar zuciya da muke da wannan ko ba da ke ban ba larura ta kai ta gari wanda ba wanda za ta kai kaji sannan kuma wannan abin da za za ka yi kokarin ka kammala a lokaci ka yi zanje to shi ke nan da kai wannan sannan kuma ya yi uwa a yanzu a yau da ake cikin waɗansu tukuntunan ba ka cewa dole kowane bako ya zo wajen ka sai kayi wannan idan bako ya zo wajen ka kada mutu da ɗabi'arsa da halayyarsa kada mutu na Allah ne za ka iya masa wannan babu ne amma idan ka ga akwai tuhuma waɗansu halaye da kake ganin ba mutum kirki wani ba kada ba za ka yi masa wannan ba ina ba za mu fahimta saboda mutum dama an ta karɓar bakon mutane sai kuma sai abin da ba su wani lokacin da dafata wani lokacin waɗansu ayyuka ma na ta'addanci muna muna na ayyuka na ta'addanci akwai wani yawan Allah da ijabi hadda misali hadda safa sai yi wani gida ba ku sa'a a karfe ta karfe sai yanke yaron ya cikin dare sai su sauko wani fa'a cikin da su su ne. Ku kaji a zafi da wani sannan an taɓa kawo wata bakuwa ita ma da hijabi da kaji da komai da ta ce baban ta shi ne shugaban ahalin suna na wani kauye da yamma da ta da kuma a ka ce ta komai da komai sai kwana da kwanaki aka haɗa ta kuɗin wata za ta a ce karo ta sai aka ne ta ga wanda suke zai ke ta ga ta sai da ta sai ta ga suna wasan ƙanƙan wasu na sarki su da banza da duk wannan mun ga shi ba irin wannan gida akwai su kuma sai ta tsaya a gudu ma'ana dai mutum ya ji ka'ida da kuma zan kafa ka'ida kuma zan kafa da shi ana nasu da sirri wani sirri ya saka ku ne ba mai yau gari ba ne amma mai yau gari ko ba zai ruwa to sai mutum ya ruwa mu abin da ya bayyana shi kenan abin da bai bayyana kuma shi kenan kirgin mutane suka ga zahiri ba a cewa kan a tafi ba kuma ba da saboda yadda lamarin mutane ya lalace ya gurɓace sannan kuma ba a cewa a yi ta karɓar haka nan da sifatin kowa karɓa kowa karɓa don saboda kowa mutane na iya cutar da kuma wata fuskar da ba dace ba amma dai yadda manzon na ce saddudu wa fari sai mu dakata a nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya shafi wani sai lokacin da mutum Yeah. Hmm. daga baya ya zo su kawo da yana wasu ayyuka ta tafi da da ya mutum yi ko ɗan mutum ya da su gaske ya kamata idan za ka je wajen mutum ka sanar da shi ko ka sa a sanar da shi ko ko ka tafi da wani bayani rubutacce ka tafi da wani bayani rubutacce idan ka yi da bayani rubutacce to ka ga wannan ya wadatar sabu ya ta ce ka zo kawai hannunka babu komai cewa ni na zo wajenka daga wuri ka. Eh. idan hukumar ta ba cikin hadisin muawiya ibn al-hakam akulan bayanin ne na so in yi sai da zai mantar da ni daya ne sai da ni ba bayan da ne shi ne bayani kan. wato lokacin da ke wa'in nan na rijalan ya tuna kuhan ne bayani a kan kahin boka ko tsuntsubu da sauran to bayani na biyu da so in yi ya ɗan yi mantar da ni shi ne da ya ce wa min na riga rijalan ya taɓa yi rona cikin mako mutanen suke kama لفظ التطيب إلى التشاؤم بالأشياء wato mutum ya canfa wani abin da ya ji ko ya gani don shi a tafayyar ɗin daga a tsayyar ne saboda da su laraba sun fi kamfa tsuntsaye dundina ta sarrafin tsuntsaye din ko kaiwa da komo wasu a fassara shi da sharri ko alkhairi idan mutum zai ce siya yakan ta tsuntsaye ya firgitar da su da sassafe da yi jirgin da dukiya idan da suka tashi sun ji damar su to akwai a cikin abin da ya tashi ke koyi idan sun ji hagu babu sa'a to shi ne asafayyu wato rage tsuntsaye su tashi don a fassara tashin nasar sa'a ko shida ta kada san tuta sannan kuma sukan sukan canfa kuka na waɗansu tsuntsaye wanda suke da kuka mai daɗi idan mutum ya tashi da safe ya fara jin kukan kanari mai daɗi to sai ya ɗauka akwai sa'a a idan ya tashi ko ya fara jin ƙugi ko kukan mutu ya to babu sa'a ko kuma da irin tsuntsayen da suna gaba da su galibi sukan kamfa mujiya in an gaba da ita babu ka to daga nan sai a tafayyar ya zanto kamfa kowane nan dukkan wani sauki da za ka yi masa wata fassara mai kyau ko mara kyau dukkan wata halitta da za a gani mutum ko ɗan adam ka yi masa fassara da kyau ko mara kyau ya zaune canfi musamman da fassara mara kyau shi ne canfi wato ka ɗauka cewa duk mutumin da ya ɗan da samun fara gamuwa da kutulu ko makaho to nan babu ka to wannan canfi ne bai halatta ba ba gaskiya bane ba ko mutum ya kai hannun dama sai su kudi za su zo ba gaskiya ba wannan fassara sai kuma masu fassara ba da ilimi ba cewa idan mutum ya farki ya da fashen nama to akwai sa'a kenan amma idan an yi nama ne da ito babu sa'a wannan ba gaskiya ba ne ba da Thank you.

wannan ba ka shiga ciki masu hasashe don nuna da yanayi ba ka shiga ciki cewa za a yi ruwan sama ko iska za ta kada ko za a yi hukuncin rana wannan ba ka shiga ciki don su suna girma ne a kan abin da ido yake da kan ido da suke da ba a kan lalabai cikin duhu ba wannan duk ɗan ɗan ɗan ɗan wanda za su bugi kasa su ce za a yi kaza za a yi kaza biyan yan duk alkohan ne waɗanda masu da hawa sunan da yawa tambaya ta mai ta haka uku wajen ya halatta a bayan malami kuɗi ya yi addu'a kan wani wani alkhairi idan ka ba da wasu ruwan ba za ka ya halatta ka ba wani malami cewa wannan sadaka ce ya halatta amma ba ka ba shi ba da nufin dan wannan addu'a wannan bai halatta ba kulla wannan yarjejeniya ba ya cikin ayyukan magabata inda akwai wanda zai haka to sai su zo sahabban annabi wanda ko duk karanta rayuwar tarihi rayuwar su ba inda suke kulla yarjejeniya kan cewa za su yi wa wani addu'a kuma ya ba da kuɗi don kai kana ba da kuɗi ne don addu'ar ta biya ita ko addu'a idan an yi ta idan Allah ya ga dama ya bayar da ya ga dama ba zai bayar ba ko yi jinkiri ba lokacin da kake bukata ba to shi ko duk wanda yake sa a masa addu'a shi ko bai da cewa ai jinkiri ba shi yanzu yake so addu'a to wannan mutum da zai koya ba a kullar jirgin ya kai irin wannan ba a kullar jirgin ya kai wannan wato game da addu'a har ban san yadda zai zama mutane bayani ba game da addu'a bari in kala sama har ban san irin bayanin da zai yi ba game da asuwa. addu'a ibada ce da ake son kai kanka bawa karin karanta yi da kanka kar ka taɓa ɗaukar cewa wani zai maka asuwa. dole zai maka taimaka masa zai abin da ke zai maka kai ashirin cikin ɗari ke za ka kashe da mana ko zai maka kai goma cikin ɗari ke za ka yi ta tsaye ko zai ba maka da ƙurin da madina dukkan haɗu ya addu'a tasirin addu'a da za su maka ba zai wuce ka amma tasirin sai ka ka tafi cikin da su dan da ke ba ka san kai ko dan ne ke ba ka san kai sannan ɗaukar addu'a ɗin a matsayin sana'a ba mu kuɗi a ba mu kuɗi wannan ba shi ne yake buɗe ƙofar yin tsubu duk abin da zai bari zuwa ga yin tsubu ku ga zai kuwa kan kyale ina fata ku da haka ya kamata mu kiyaye wannan na hmm. ba a da ko ta bakwai ko ta dole ba ana yin sadaka ne ba tare da ce lokaci idan kana wani da farka za ka farka ba tare da lura da lokaci ko kwanaki na da bayan yi da kuma da ni da kuma kuma kuma mun da wasu ke ta abokan su wani ma ya zo a nan a wasu kuma da ya da zan yi zo da su ta wani kuma ya da ta fara ko ta to da an gama shi ke nan a ce ta da ai ba ko ni a cikin kuma na ku an na ku da yara za su yi yara ina ce ce rukun bu zai zai binne wasu da kuma ta yi rafi koro sai maka ai binne maka a kai ya gano maka ya ci a a kun da bai sa ba da magani ba za a amfani a gode a karɓa wajen wanda ka sa baya ne ka saboda ba sun da daga mai hana kila ne ba da kai kan kila wani abu kan ka haka maka ne a yi karatu alaikum sun rike abin sana'a waɗannan sabai da suka je suka samu sunan masu rasa na sarkin garin da harbe shi aya sun ma ba su mutunci ne a ya. suka sauka a bayan da jike kuna masu rasa harbe da ya da aka ce kuna da abin da ne ke, sun kuma kun kuma mutunci ma da sai kun biya yana da rukuya da zai amma sai kun ba da lada ka ga wannan sun yi ne lokaci guda bai mai mai kuma muku da sun abu wannan addu'a sai sun zo su zama a ka ga mun gode gode sai kariya kuma yadda da gaskiya zuwa wajen su kuma gaskiya zuwa wajen yadda wanda yake taimakon gaskiya zai zo wajen su kuma taimakon da kare zuwa wajen kuma duk sun ta gobe za su akwai wanda zai ci bashi mutane zuwa zamanin mutum da Allah a rike bakin Allah ya taimake shi a kansu akwai wanda yana neman ya karɓi dukkan ubangin su zai zo wajen malamin kudu ya ce yana za su taimake shi akan ubangidansa da abin da ya kare masa ko malamin kudu suna yin wannan kawo wata zo kawai ya zo kowa ya zo dan siyasa ya zo wanda yake mai gaskiya mara gaskiya ko mai to ka zo ne idan ka buɗe kofar cewa ya halatta a karɓi wannan abin da za ka samu ne na san cewa wata sai kowa har ma an cikin malamin ahalin suna suka kuma da su wannan barna sai su kawo irin wannan hadisin sai su mai da shi zan to ka'ida amma su ku sabon da suke wannan abin da suke yi su dai ko da ne kuwa kuma sun yi ne ga mutanen da sun ce ku ba mu mutum su suka kiya kuma duk da haka ba su fara cewa sai da suka zo an mani kiliman kawo ne amma a kawo wani sahabi ɗaya wanda yake shi aka sani cewa wannan ya zauna ba da sana'a sai zaman addu'a yadda aka san malam wani da malam wani suke zaman addu'a haka ba za kawo ba a kawo biyu ɗaya da ya zama ba da aiki sai zaman addu'a yadda aka zama wani wani wani ba su aiki sai zaman addu'a kan nan suna hanga da sauran wata wani sun taimakawa sun taimakawa su abin da za a yi da bukatar da ko kana mata da yake ko mutu biya da ni yanzu wani zai ba kan wannan zai ba ko ke ka shi wajen wani ya hana ko ke ya ka buƙaci kare kada ka buƙaci duk kuma na san a wani addu'a mana da wasu bukatu ya a samu ka tafi faɗa shi kuma da wanda da ko na dukkan abin da ya kawo waɗannan matsaloli abin da ya kawo waɗannan matsaloli abubuwa ne da yawa sannan abin da ke tsoron su ke ci gaba da wasu abubuwa ne da yawa idan su ga suna faruwa cikin mutane a san sababin farar da ita sannan a ta ta hanyar da za a dace ta ka ga yawanci malamin ba su sana'a an taso a kusa hasu malamin ba su sana'a sana'a ta ita ce wanda wannan kuskure ne duk imanin da ilimin su da shi abu bakar babban ma da abu bakar da sun kasuwa ne suna kasuwa a ce ya hana kuma da mai kasuwa ko yi da karka ko ya haɗa kai da wani zai rufe ma yana da jararansa da yake hannun wani almajirinsa a mutuntansa wanda ya tabbatar ba zai haɗa kai ba ko wannan sai ka faɗi magana da ƙarfi lokacin da yake ba don baya da wadansu kudaden ka'ida na shekara shekara da ke fitowa da gudun wani ke jin tsoron kasa mata ba a ba su kudin addu'a da ake ba ruwa a lokacin zaman ko a sai zaman babu wani mutum da yake ba shi zakar da kan yake rayuwa sai da in ya ba su rayu inda ba su da kuma kare rayuwa